Kamfanin Samsung Electronic ya ba da sanarwa cewa zai fara sayar da wani sabon nau'i na wayar samfurin Galaxy Note 7 cikin wannan makon a Koriya ta Kudu. A shekarar ta shige ne kamfanin Samsung ya janye Galaxy Note 7 daga kasuwa saboda batirin ciki yana zafi ya kama da wuta ko ya yi bindiga. Sabuwar wayar za ta yi amfani da batira daban-daban da nau'in masu kamawa da wutar. Sabuwar wayar wadda aka sanya mata suna Galaxy Note FE za a kera ta da kayayyakin da ake kera na 7 kuma za a sayar da ita a kasuwa a kan dala 611 wannan ko ba karamin ragi ba ne aka samu daga dala 1000 da aka sayar da ita not 7 kamfanin samsung ya janye not 7 kasa da wata ɗaya bayan fitowarta ka a kasuwa saboda rahotannin yadda take kamawa da wuta kamfanin ya sake fitar da wata sabuwar note 7 da wani sabon batiri amma su ma sai suka ci gaba da yin zafi da kama da wuta a dalilin haka ne kamfanin samsung ya janye note 7 baki daya daga kasuwa